Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya ji mu yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfil Hashim Gumel. Tare da ni Amina Buhari Auna. To masu raro kamar yadda kuka sani a kowace ranar laraba shirin yau da gobe kan tattauna ne kan al'amuran mata zalla. Inda a yau ma sha bakwai ga watan Nuwamba na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan muhimmancin al'adar karanta littattafai da irin rawar da iyaye ke takawa wajen ganin sun yi wa 'ya'yansu wannan tarbiyyar. Haka yake sarfilo Masu saurare a hutun karshen makon da ya gabata ne wakilin sashen Hausa a Kano ya halarci wani taro da cibiyar karatu da bincike da ci gaban Najeriya ta Jami'ar Bayero Kano ta ɗauki nauyin gudanarwa. A cikin shirin namu na yau za ku tattaunawa da wakilin me da mahalarta taron daga makarantu da masana harkokin ilimi da jami'ai da ma'aikatan ilimi na jihohi da na tarayya da marubuta littafai musamman ma littattafan yara da masu ruwa da tsaki sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro ba tare ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar kano inda wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari ya fara tattauna da darakta daga cibiyar da za ta gabatar mana da kanta kuma ta yi mana ƙarin bayani akan makasudin wannan taron sunana Profesa Talatu Musa Garba. Taro ne wanda muka tattara duk wa'yansu wa'yanda suke da ruwa da tsaki a koyar da karatu su zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu ga yadda za mu assasa ko mu farfaɗo da karatu da yake samun na kamar kin ce farfadowa kenan ya durkushe ne koya ya durkushe saboda yanzu da wannan social media da intanet da sauransu zaka ga a karanta littafi ya fara wahala ɗalibai ba sa son karanta lecture notes ɗinsu yara ƙanana ba sa irin karanta littattafai haka na labarurruka da sauransu na nishadi wanda zai taimaka wa harka karatunsa a makaranta. Amma kamar a taken taron kun mai da alkiblar ku akan maganar littattafan yara kuna ganin kamar su ne ma sinadaran da za a kafa wancan hasashe. Ai kowace shekara muna samun kamar jigo na conference din to jigon bana saboda yawanci conference din ba wai muna tara malamai ne kawai da waɗanda suke bangaren ilimi ba a'a muna gayyato wayanda suke publishing children's suke buga littafi na yara za ka ga wani lokacin wasu littattafan na labari da ake, karantawa a makaranta bai yi daidai da ɗabi'u da abubuwan da yara suka sani ba kaman za ka ga wasu littattafan a'a ya'yan sunayen ya'yan turawa da wa'yansu kamar al'adunsu da kuma al'adunsu da tarihin duk bai dace ba saboda haka wani lokacin karatu shi ana son sa in kai karatu ka yi shi da nutsuwa da fahimta to idan aka yi karatu a abin da ka sani da abin da ka saba da shi fahimtar za ta fi sauri to saboda haka sai muke ganin su wa'annan wa'anda suke buga littattafan na ya kamata su karkata alƙiblarsu su rika rubuta littattafai wa'anda yara za su yi saurin fahimta kuma za su so su karanta da annashuwa saboda sun san cewa sunayen abokanansu ne a ciki wa'ansu ah, in kamar sunayen wuraren da suka sani ko suke gauna ko yawwa ko kuma wa'yansu kamar bukunkuna hmm. da wasu abubuwa na tarihi wanda sun san shi ne ba bako ba ne a wajensu hmm. to shi yasa muke gayyato su masu buga littattafan nan su ma su zo su shigo su ji abubuwan da za a tattauna saboda su je su gyara akwai abubuwa da yawa akwai rashin samun kayan karatun akwai rashin goyon goyon baya tun daga lokacin da yaro yake gida kafin ma ya shiga makaranta idan aka koya masa karatu to zai mike da wannan ɗabi'a ta karatu dukkanmu mun koyi ɗabi'a karatu daga gidajenmu sanda muna firamare sanda muna sakandare irin yadda iyayenmu suka ba mu goyon bawa suka baya suka ciccika ni na bazan tuna ba manta ba babana shi yake so min story books ya kawo min gida in karanta tattafai na labaru hadda su jarida tun ana hausa tafi kwabo ya kawo min gaskiya tafi kwabo so haka dai in ana hutu ba na yawo ba na fita ko ina ina yan karance karance na to irin wannan kaga iyaye tun daga gida sun dan bunƙasa sun nuna 'ya'yansu mahimmancin karatu to kuma ya zama cewa a makarantar akwai social media din da su intanet. duk ta sa komai sai a ce a tafin hannunka za ka buɗe ka karanta wanda ni da kaina ba na iya karatu akan in ce bari in buɗe ko ipad ko wani abin nan in yi googling in karanta na fi so in karanta littafi saboda waccan ɗabi'a da na saba da ita ta karanta littafi to sai muke ganin in ka karanta littafi kamar za ka fi rike abin da ka karanta fiye da in kana abin saboda shagalta yana shigowa. Profesa baya ga irin tarika irin waɗannan santa dinnan taku me take ne don farfado da waɗannan ɗabi'u na karatu da san a karanta littattafai da aka saba da su da makamantansu a zukatan eh, ɗalibai da ma al'umma din musamman in kika kalli yankin arewacin najeriya dama yana fama da wannan kalubalen ba ga manya ba ba ga yara ba an ce reading culture din nan ba mu da ita ɗabi'a ta san karance karance ta yi karanci me kuke a wannan santa don ganin cewa to yanzu dai kaga a wannan santar muna kokarin kamar train the trainer hmm. su waɗanda horar da mai ba da horo hmm. tunda mu ba a nan university ce yaran da muke koyarwa manya ne to masu koyar da kanana suna can waɗanda suke nce da suke colleges of education to mu shine mu koyar da waɗannan na colleges of education dabaru yadda za a farfado da koyarwa saboda haka mun yi setting programs mun fara programs wanda yake da digiri akwai postgraduate diploma wanda yake da nce akwai dan certificate course na sati biyu sati uku haka da za a koya masa makaman dukkan nan sai da muka yi muka yi training muka yi muka samu certificate anan muka je Florida muka je muka danyo karatu dan dai mu samu makaman yanda za mu koyar da wayannan to gashi kun yi wannan taro a ƙarshen sa za na san za a ci wasu kudurori da kuke cewa resolutions ya za a da su to ai kamar ka ga tarurruka na biyu da muka yi masana ne suka zo suka rika gabatar da takardu daga can partners mu florida state university su suka rika zuwa suna gabatar da takardu da sauransu saboda a assasa abin to yanzu sai muka ce to bari mu kikkirawo duka waɗanda suke da ruwa dinnan su zo su rubuto takardu akan matsalolin da suke fuskanta na koyar da karatun Yawwa to sai muka buɗe shi bana yadda mutane za su zo su buɗe abin da ke faruwa a wasu ƙasashen eh, states ɗin mm. a najeriya su zo mu tattauna mu ga wani zai za mu ga yaya wannan yake yi yana dan ci gaba to irin a har hada har hada to kaga kamar za mu ah, hada karfi da karfe gaba daya mu fahimci juna mu ga yadda za mu gyara yadda al'amura suke tana hukuma za ta shigo a wannan yunkuri na ku to hukuma za ta shigo idan za su ba mu haɗin kai wajen ba da kayan aiki wajen tirenin ɗin wayannan masu koyarwa yanzu in a ce subeb za ta ware mutum talatin ta ce a yi musu tirenin na sati uku ko sati hudu bayan wata shida ta ƙara waro wasu mutum talatin a hankali a hankali za mu cimma burinmu to sai da kuɗi ake komai sai da kuɗi ake koyarwar ma santar kanta sai da kuɗi za ta ci gaba to idan gwamnati za ta buɗe aljihunta ta ba da kuɗi ta turo mutanen ta yi musu training kuma a ba da kayan aiki saboda wa'annan littattafan duka in aka tashi ya kamata a ce gwamnati tana taimakawa ita ma yanda in an tashi akwai littattafan nan a ƙasa da yara za su samu su karanta kamar abin da ubex suka yi da muka yi publishing littattafan mu suka karɓi publishing din suka publishing 4,000 copies 5,000 copies bara suka rarraba a wa'annan parastatals to kaga wannan ubex ta yi rawar gani a matsayin cibiya wacce take kula da koyarwa na primary school da sauransu to idan a ce kowace gwamnati ta ƙasa za ta ware ta yi nata gudunmawar za mu ci gaba insha daga shugabannin wannan cibiyar mahmud ya samu tattaunawa da daraktan cibiyar na farko inda shi ma zai gabata mana da kansa sunana professor ismail abubakar tsiga ni ne a darakta na wannan cibiya na farko kuma na yi shekara hudu na sauka bana kuma ni malami ne a nan jami'ar bayero ta kano na sashen turanci da adabin na wannan jami'a to mafita a takaice na farko iyaye tarbiyyantar da yara a kan karatu tun daga gida kuma su yi kokarin samar masu da abin karantawa ah, na biyu shine cewar makarantu su mayar da hankali wurin koyar da karatu ga yara saboda babbar matsalar da wannan yake haifarwa ko kuma babbar matsalar da muke da ita yanzu kuma da kace ne cewar yara ba su yin karatu yaro iyaye tun yana dan karami iyaye sai a sai mashi waya a bashi to kuma wayan nan tana dauke mai hankali daga karatu ya dauki littafi ya karatu kuma har ya koyi karatu kuma karatu ainihin shi ne wato mafarin ilimi don duk yaron da ya tashi bai iya karatu bai saba da karatu ba to za gani cewa duk irin ilimin da zai nema a gaba ko ya samu gurguntacce ne saboda abinda waya za a samu a waya ko a talabijin ko a kwamfuta wato eh suna da kyau saboda yanzu a zamanin mu ba ya sa mutum ya zauna ba tare da waɗannan ba amma babbar alama ta nasara ta karatu ita ce yaro ya tashi da tarbiyya ta karatu kuma har ila yau marubuta na harsuna daban-daban su tashi tsaye wurin samar ma yara abin karatu wanda zai ɗauki hankalinsu kuma wanda yake daidai da matsayinsu ma'ana a sami littafai a rubuta mayara littafai in labaru ne aka ɗauka littafai na labaru kagagun labaru wanda sun dashantar da yara to su wato a rubuta su daga fuskar al'ada da al'adu da tarbiyya ta kwarai ta kowace irin al'umma wadda yaran nan za su karatu cikinta. Profesa wasu suna ganin kamar raunin Eh, wato dabarun koyarwa tsakanin ko malamai musamman a matakin firamare da sakandare shine kamar ya assasa wannan yanayi na dirkushewar harkokin ilimi na koyo da koyarwa musamman eh hakika a wannan ma wani bangare ne na irin abubuwan da suka jawo wannan durkushewa ko kuma in ce gurgunta sha'awar karatu ga yara da dama daga cikin malamai da muke da su a halin yanzu ba su da ilimi na yadda za su koyar da karatun su da kansu saboda mai saboda an sami wani lokaci kaga da can mu tsofaffi lokacin da muka yi boko a shekarun 1960 zuwa 70 watakila ma har zuwa 80 rubutu karatu da rubutu suna daga cikin darussan da ake koyarwa to daga baya wani lokaci sai ya zonta cewar makarantun horar da malamai musamman da aka kawar da karantun malamai eh, na teachers college wato ma'ana makarantar horar da malamai kanana da aka kawar da su aka maida eh, horar da malamai a matsayin wato nce ga kwalejojin ilimi yanzu to sai kasance an sami lokacin da shekaru da dama ana yaye ɗalibai waɗanda sun zama malamai a firamare amma su kansu ba su da ilimin koyar da yadda yara za su yi karatu da kuma jan hankalin yara su tarbiyyantu a kan su ɗauki littafi su karanta wasu na ganin profesa farfado da su waɗancan teachers colleges da kake magana hmm. ita ce kawai mafita me ra'ayinka to farfado da makarantar eh, teachers college wato makarantun koyar da horar da malamai wato ko kuma rashin farfadarsu ba shi ba nan ne matsalar take ba inda inda matsalar take shine cewar ya sami an sami manhaja mai karfi wurin koyar da malamai wurin horar da malamai yadda su kan sun tarbiyyantu da maganan karatu saboda haka in sun fito sun zama malamai za su iya karantar da ɗaliban nan ba tare da wata wahala ba ba tare da wata matsala ba. Me gwamnati wace rawa gwamnati za ta ka a wannan fuska? A sosai gwamnati ita ce mai taka rawa saboda mafi yawancin makarantu musamman na horar da malamai a ƙasar nan ai da kwalejojin horar da malamai da kuma jami'oi wanda fannonin suke horar da malamai ai na gwamnati ne gwamnatocin jihohi da kuma gwamnatin tarayya ita kanta saboda haka gwamnatoci suna da rawar takawa to kuma alhamdulillah yanzu an farka da wannan cewar yanzu an kaga kamar asasa cibiya kamar irin wannan ta mutanen jami'ar bayero wanda an kafa ta a shekara ta 2017 eh, to kaga wannan ita kanta wata irin farfadowa ce wani yunkuri ne wani yunkuri ne farkawa ce aka yi cewar ai ga ma matsalar inda take kuma ya kamata a koma a fara warware shi daga nan to kaga in aka yi haka kuma yanzu alhamdulillah bisa shawarwarin da muka bayar cikin shekara hudu da aka kafa wannan cibiya ya sa hukumar kula da jami'o'i da hukumar kula da kwalejojin ilimi na ƙasa sun yi gyara a manhajar karantar a horar da malamai wanda za su fita su karantar a primary a matsayin faɗin makarantun firamare da ma na ƙananan sakandare a cewar lallai sun yi gyara yanzu sun sa shawarar da muka basu sun sa ta a ciki an kawo fannoni na yadda a horar da su su kansu a tarbiyyantu da maganan karatu da kuma yadda za a koyar da shi to kaga kenan an kama hanyar gyara insha Allah masu sauraro kada a sha'afa har yanzu da tare da sashen hausa na murya amurka ne a cikin shirin yau da gobe kasance da mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku sauran hirarraki da mahmud ya yi da mahalarta taron yanzu kuma za mu ziyarci filin mu na kwalama. da saduwa da ku a filinmu na girke-girke. Filin balama inda muke gabatar muku da girke-girke kala daban-daban daga al'adu daban-daban. A yau muna tare ne da mutanen nufe wato nufawa wanda za su gabatar mana da wani makulashe ko in ce kwalama wanda ake ce mishi kuru da yaren nufanci ko kuma okpa. Malama Rukayya tana tare da mu a yau wannan zaure namu domin gabatar mana da yadda wannan girki yake sarrafuwa. Malama ya barka da zuwa wannan fili. Barka ka dai, Assalamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka. malama rakaya shi wannan kuru ko in ce okwa da ake faɗi za ga mutane an sa shi a leda ko wani abin da ana dai saidawa hmm. kuma mutane suna yawan saye idan mace tana sha'awar za ta yi shi a gidanta hmm. shin abu ne mai sauki da za ta iya sarrafawa za ta iya yin sa gaskiya bai da wahala in dai mace ta iya alale to wallahi ta iya huruta ko opa da sunan yarabanci amma nufa suna ce mishi kuru to malamar ga hmm. ake gabatar da shi wannan kuru shi kurun abin da kake bukata kafin kai wannan kurun shine garin gurjiya da garin gujiya ake yi shi wannan gujiya da wannan kika sani da ake yi daga arewaci to da shi ake marɗa ake zuwa ake nika shi a maida shi gari to da shi ake a madadin a ce wake kurun dai gari ake yi a aji eh, ba a markaɗa shi kamar yadda ake markaɗa. wato ba a jiƙa a aji a markaɗa. da gari shi kawai za a yi ki zo ne kawai ke abin nan a ciki zuba shi a cikin ruwa ki dama daidai yadda kake son kaurin haka oh. zaki amma an fi son a yi shi da ɗan kauri saboda yakan eh, akan so shi ne da karfi bai yin eh, ba a yin shi a sake kamar alalai yawwa so kana bukatan garin gurjiya kina bukatar ganye an fi son ganyen ayaba kana bukatar kuma gishiri yadda mutanen da suke yin shi gishiri kawai ake saka ba a sa abin ɗanɗano ba to amma yanzu da yake zamani ya zo za ki iya dan sa kayan ɗanɗanon ki yadda ake hurun in kika zo kika ɗauko garin eh, gurjiyar kika ɗebo daidai yadda ko kila kina son ki na da na kaman bakin mutum hudu za ki ɗan ɗebo kaman kofin da ake auna fulawa da shi haka eh, eh, ko gwangwanin madara a ce kaman guda hudu haka ko uku ya isa saboda kada saboda ana ɗan son shi da kauri haka to sai ki kwaba shi a ruwa ya dan yi kauri ba dai ya a yi shi wato ya eh, kauri kauri ma sosai sa'annan in kika zo za ki ɗauko ganyen ayaban nan naki akwai yadda ake naɗe shi haka naɗe shi kamar yadda ake naɗe takarda in za a zuba gurguru a ciki ɗin eh, wato a yi tsini yawwa a yi shi a dai hana ruwa haka yawwa in kika naɗa ganyen eh, haka nan yawwa bakin na da faɗi daga sama kuma yana da tsini daga ƙasa a hana yadda ruwan zai fito daga eh. ƙasa zaki ma naɗe shi haka to daga nan sai ki riƙa yi kina ɗiba kina zuba ciki kina kina naɗewa a hankali ɗaya bayan ɗaya sai ki ɗauko ɗan tukunyanki malama bada tsaye da ke na ji duk wanda abin da kike a bisa yadda muka saba al'ada idan za ka yi alale akan zuba mai na'am akan zuba kila kayan miya da a cikin kullum wannan na ji baki magana su gaskiya ba a bukatan wannan saboda eh, bayan an dafa eh, shi kurun akwai abin da ake ci to to mu je zuwa so in kika nannaɗa kayan ki in ma guda ka mutum da bakin bai wuce mutum hudu zuwa biyar ba kila ko ki ko guda shida ko bakwai haka ko takwas saboda kila kina cikin yi irin kwaɗayi kamar katsinawa za su iya zuwa sai a kin ga ana da ragowa kenan da za a <laughs> ba eh, ba katsina da ya zo kwaɗayi yawa to da kin gama nan da ɗewa abinki a cikin kwano sai ki ɗauko tukunya daman kin tsaftace tukunyanki kin ajiye kin san mu dawa mata iyayen tsafta ne a kicin an fi son sai ka gama tsaftace ko ina sannan ma za ka fara girki to kin riga kin tsaftace tukunyan ki daman tun cikin ajiye sai ki zuba ruwa a ciki sannan ki nemo ko murfin kwano in kuma na 'yan zamani ne suna da wani abin da ake sakawa a cikinta saboda eh, shi a lalikin san dama in ba na leda ba ne hmm. idan na ganye ne daman da tariri ake dafa hmm, shi hmm. in dai a ganye za a yi wannan abin yawwa zai hana ruwa taba yar gari ki sa abu a ƙasa inda za a hana ganyen ya taɓa ruwa daman tare ake so ya dafa shi kurun mm. shi kenan sai ki jajjera abinki a cikin tukunya sai ki nemo a in rama ma zaki iya samu leda ɗan leda ki rufe bakin tukunya eh. saboda ba damun tariri ake so wa kada sirri ya dinga fita eh. to sai ki nemo murfin tukun ki ɗauko murfin tukun sai ki rufe shi rub inda ma taririn ba zai fita ba ki ba shi dan minti sha biyar ashirin zaki ji kamshi na tashi ke kanki kin san cewa kurinki ya dahu kenan. na sai ki dan duba ki ɗan tattaɓa ganyen zaki ga yayi karfi yana da karfi dan ya fi alala karfi to idan ya hada jiki ne. Eh, ya in ya nuna in ya hada jikin shi ya nuna kuma zaki ji shi ma ya fi alalan karfi sai ki sauke abin ki ki aji da abin mahadin shi shine a dan roman yaji haka tattasai da atarugu da da albasa wato atarugu eh sai ki eh ya fi yawa saboda ana son a ɗan ji yaji yaji nan sosai saboda kin ga babu a sa barkono ba sa a tarugu daga gishiri sai ruwa eh, shi kenan so sai ki a tarugun ya dan fi yawa me yaji ake so a cire shi oh, hmm. to sai ki dan wannan ɗan romon romon yaji yajin eh, roman a tarugu wato kayan miyan da hmm. zaki wato zaki mun abin da ke cewa sauce kenan hmm. wato dan jajjagen ki eh jajjagen albasa soyan jajjagen a atarugu da albasa da da tattasai wa shi ya dan ji manja kin san manja ya fi ya fi ɗanɗano kin ji eh, eh, mahaɗin madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to ga kira nan na shigowa daga Salamu alaikum. Alaikum salam barka da warhaka daga wani jiha? Daga Naija Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. Daga jihar Naija to Malam Ibrahim barka da shigowa zauren nama a yau menene ra'ayinka akan maudu'in mu? To maudu'in naku da yake ni rediyon na gaskiya na yi na yin kamo tashar taku abun ya gagara sai an gaya mu abun da ake ciki. wato yau an tattauna ne akan taron da aka gudanar a kano a hutun ƙarshen makon da ya gabata tsakanin takwas zuwa sha biyu ga watan nuwamba nan da muke ciki eh, inda suka tattauna akan mahimmancin dawo da al'adan karatu wato to kamar dai layin malam ibrahim ya goce ga wani kira nan daga jihar kaduna alaikum salam da wa muke magana hajiya barkan ku da rana barkan ku da aiki barka da warhaka To ya ɗan kishin Najeriya ne daga karamar hukumar Kogo a nan jihar Kaduna. To Malam Isa muna jin ka. Duk da yake yau bana tare da rediyo sai dai maku fata alkhairi. Duk da yake na ga lokaci ya ƙure. To mun gode kwarai da gaske. Ina muku ana tashi lafiya. To mun gode. Har yanzu dai a jihar Kaduna ga wani kira nan na shigowa. Ku da aiki barkanku da kokari. Barka da warhaka da wa muke magana. Sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa da Kaduna a tarayyar Najeriya. To Malam Murtala daga garin Rigasa muna jin ka. To madalla gaskiya wannan abubuwa ne mai kyau da jihar Kano ta fara ganin an kara haɓaka ilimi musamman na 'ya'ya mata ko yara matasa. Abin da ya kamata a ce gwamnatocinmu sun mai da su kenan da sauransu. wanda za ka ga yara nan ƙanana maza da mata 'yan shekara uku hudu biyar talla ake ɗaura mu saboda bayan da su je makaranta ko a biya musu kudin makaranta hmm. muna fata dai an dawo da wannan tsari kuma muna ma shugaba wannan sashi addu'a ya gama zagayen shi kasashen afirka ya dawo lafiya tashi lafiya to mun gode malam murtala ina gadi ga kira na shigowa daga jihar niger hula a garin mai godiya a kimba to barka da shigowa zauren namu menene ra'ayinka akan maudu'in yau to masha Allah lallai na dan fara jin bani da a akan makarantu yanayin da ke karantawa kamar da a dawo da su ko mm. to lallai gaskiya abu ne mai kyau don dama abin da ya kara kawo mana lalace tarbiyya a rayuwar mu gaba daya saki da muka yi yanayin yadda ake karantarwa a da duk shine yasa kuma yanzu tarbiyyar mu ta yi karanci akan haka don saboda haka ina ba malamai shawara da iyayenmu irin yadda ake karantarwa a da to a koma a haka don insha Allah akai haka za mu samu sauƙin rayuwa abin da nake son a kenan akai. To, mun gode sosai da wani ra'ayi. da wannan ra'ayin gudunmuwan naka to ga kira nan ya shigo amma ba mu san ko daga wani jiha ba salamu alaikum Allah sarani wa alaikum salam sunana Abdullahi daga cingar lafiyan bari bari Nasarawa state to malam Abdullahi daga jihar Nasarawa muna jin ka so abin da malamai su ma ni in ce sun makara domin a matsayin su na farfesu ne kamata su shigar da wannan ah, abun da na koya wannan mm. sun ya kamata shi man ba makar ba da fatan allah ya sa abun za su ba shi karfi fiye da inda inda suke nufi yanzu. To. Suna na ya cikin da cikin bari bane tara su To, mun gode Malam Abdullahi. Eh, masu sauraro da wayan Malam Abdullahi daga jihar Nasarawa muka kawo karshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na da ya taya na gabatarwa Sarfilu Hashim Gumel. da wanda ya haɗa mana shirin a yau Jumbe Hamza da injiniyan mu na yau Mr. Bill. Ni ce Amina Buhari Auna daga birnin Washington DC nake sallama da ku jama'a kasance lafiya.